gaba da azuminsa domin ba shi da iko akan abin da ya a cikin bacci rufi alƙalamu an salasa an ɗauke ta taso ta miƙe akan haka shi itace yayin da yake yi lokacin ake miƙar da shi amma idan ya bushe in aka miƙar da shi sai a karya shi saboda haka lalle iyaye yana da su lura cewa ƴaƴa amana ne a hannunsu abinda duk aka abinda duk aka dasa a cikin zuciyar yaro shine yake tasowa a kansa saboda haka a dasa alkhairi a cikin zuciyarsu na hanyar na sanin Allah da sanin iyakokin Allah da kuma a horar da su a yi musu tarbiyya akan iya wato bin dokokin Allah din amma ya zamanto iyaye mata su ne za su rinka kai 'ya'yansu mata wajen tela wanda zai musu ɗinki da zai fitar da tsiraicin su ya fitar da sifar jikinsu to sannan kuma daga baya kai ai tsammanin kan cewa za su miƙe akan kyakkyawar tarbiyya ko kuma mutanen kirki za su zo su neme su su aure su wannan ba zai yiwu ba daga baya su iyayen za a ga sun zo suna kuka cewa an rasa wannan kirki wanda zai zo ya aure duk wanda yake zuwa ya aure daga dan kwaya sai wanda yake Eh, shi ma lalatacce kamar ta bakin tsacce ba kaga suna kuka akan wannan to ba wani abu ne ya sanya ba saboda tun ran gini tun ran zaki inda an sanya su akan tarbiya da za su zamanto wato tayyibai wato nagari nagari ne za su zo at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat haka Allah ta'ala ya ce da Allah menene hukuncin iddar matar da aka saka bayan ta haihu da kwana biyu ma'ana tana cikin jinin biki kuma a bisa yadda take ba ta dawo ba ta dawowa jinin haila har sai ta yaya yaron da take shayarwa idan dai aka saki mace in aka saki mace to a za ta yi iddata ne idan me idan tana cikin idan bata taba idan bata taba haila ba ta yi wata uku in ta daina jini in ta daina al'ada ta yi wata uku idan kuma tana da ciki har sai ta haihu idan kuma tana al'ada har sai ta ga jini uku ta yi ta yi tsarki uku wato ta yi jini ta yi tsarki ta yi jini ta yi tsarki ta yi jini ta yi tsarki sakin mace a lokacin da suke jini sawa'un na haila ko na biki sabanin sunna ne ɗaya daga cikin hikimar da aka hana wannan dan saboda kada a tsawaita mata sun iddarta yanzu kaga wannan wanda ya saki matarsa tana cikin halin jinin biki kaga zai iddarta za ta yi tsawo saboda ya riga a lokaci da ba a cikin tsarki take ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana a yi saki ba a cikin tsarki ba tsarkin ma da za a yi saki a ciki sai tsarkin da ba a taɓi matar a ciki ba saboda yayin da mace in za a bi hukuncin shari'a ba abin da zai sa iddar mace ya zama dokan cewa an tsawaita mata ita yanzu kamar ita wannan waje take cikin jinin biki idan za a bi sunna ba za a yi mata ba za a sake ta ba sai a jira har sai tukuna idan jinin ya ɗauke kuma jinin ya ɗauke ba a sadu da ita ba in ba a sadu da ita ba sai a yi saki to a lokacin an yi saki cikin sunna amma matsawar aka sadu da ita to bai halatta a yi saki ba a wannan lokaci har sai ta gama iddat har sai jininta ya dawo ta yi tsarki wanda ke kuma idan bisa al'adarta ba ta ganin al'ada sai idan ta gama ya sai idan ta yayi so da dole ya saurara mata har sai ta yayi dan ta tukuna sannan idan ta ga al'adarta sannan ya sake ta amma idan ya sake ta ba a bisa wannan ka'ida ba kamar yadda wannan tabbayar ta nuna sakin yayi kuma iddata za ta yi wannan doguwar iddan ne ta jira har sai lokacin da ya zamanto al'adarta ta dawo mata bayan ta yi yaye sannan ta ga jini ta yi tsarki ta sake ganin jini ta yi tsarki ta ga jini wanda yake na uku ta yi tsarki tana ganin tsarki na uku to shine zai zamanto iddata ta kare shi kuma sai ya tuba ga Allah akan sabon Allah da ya yi dan Allah menene ingancin hadisin nan da yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce akwai wasu suna sallah kuma suna qiyamul layl amma kuma yan wuta ne saboda in suka samu dama suna sabawa Allah a koyi in haka ne ya ya kamata a faɗakar da mutane akan wannan saboda a yanzu malam da yawa mutane in suna inda ba kowa sai su sabawa Allah suke yi to wannan dai ban san ingancin wannan hadisin ba kuma ban san hadisin ba hadisin da na sani shine kan cewar a an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata mace da take kwana tana sallah kuma take yini tana azumi yace yar wuta ce saboda ta kasance tana cutar makwabtanta amma da cewar saboda suna yin saban Allah a boye wannan ban san wannan hadith din ba kuma a wannan wato wanda yake saba ma Allah a koye alhali <coughs> wanda yake saba ma Allah a koye akwai fuska biyu na farko shine kan cewar tsakaninsa da Allah akwai wani mummunan akwai wani sirri na mummunan aiki da yake aikatawa wanda wannan yana cikin wato abin da yake sa wanda zai iya sanya cikin hadarin mutuwa ba akan imani ba saboda yayin da ya zama to kan cewa mutum ya boye wani laifi wanda yake yi wanda a bai tuba daga gare shi ba to ana ji masa tsoron ana ji masa tsoron su'ul khatima ana ji masa tsoron su'ul khatima sai dai boye zunubi din ba hujja wato kasancewar yana bayyana aikin yana yin aikin alkhairi yana bayyana aikin alkhairi amma yana boye aikin sako wannan ba ba dalili bane da za a ce kan cewar a ai munafiki ne in haka ne tunda dai yana tunda dai yana yin saban ya fito ya bayyana mana kada ya rinka rudin kansa yana tunda ai Allah ya sani bayyana sabo Allah madaukakin sarki baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahir dukkan yan al'ummata suna cikin wato lafiya da aminci daga daga wato bala'i da ibtila'i ibtila'i kuma zai iya zamantowa ibtila'i wato jarabawa akan barin addini illal mujahir sai wanda yake bayyana saɓo. saboda haka bayyana sako ba wato kada shaidan ya zo ya mutum wahayin cewar to ai kai dan kada ka zamanto munafiki ya kamata ka fito ka ka fito ka bayyana yanda kake a'a ya fito ya tuba ba ya bayyana sabo din ba ba kuma ya ci gaba da yin sabo a asirce din ba ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa ala yin saɓo a asirce mummuna ne saboda akwai wannan hadari amma kuma bayyana sabon muni ne akan muni saboda mutum ya nuna kan cewa ya yi istighfafi bai dauki Allah akan komai ba bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar bayin Allah ba wanda yake idan ya zamanto yana jin kunyar Allah yana jin kunyar ya bayyana kuma yana jin kunyar ya bayyana ma bayin Allah wannan dan gurgubin sauran gurgubin imani ne wanda la Allah wannan zai sanya shi ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa ala idan mutum ya tsayar da sallah baya wasa da ita shi ma Allah zai biya masa bukatarsa ta duniya da lahira kwarai idan mutum ya tsayar da sallah ya zamanto baya wasa da ita Allah zai biya masa bukatarsa domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani ya zuwa ga Allah tsani ya zuwa ga Allah shine ayyuka nagari wanda mutum zai dogara wanda mutum zai rinka yin su yana neman Allah jalla wa ala ya yi masa alkhairinsa ya biya masa bukatunsa to daga cikin ayyuka da suke wasila kyakkyawa babu kamar sallah da tsare ta da kiyaye ta saboda haka wanda yake yin wannan kwarai yayi albishir da kan cewa Allah madaukakin sarki zai biya masa bukatunsa musamman a cikin sallah akwai abubuwan da suke sanya akwai wurare na samun biyan bukata addu'a yayin da za da ake ikamar yin sallah din da addu'a a cikin sujada da addu'a bayan an yi sallah dukkan waɗannan addu'o'i ne waɗanda suke ake kaunar gaggawar ijaba a cikinsu saboda haka kaga mutumin da yake tsara sallah shine ake kaunar kan cewa zai samu biyan bukata a wajen Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya mana ya mana gamdakatar ya sanya mu a cikin wanda suke istiqama akan tafarkin sa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون Allah ta'ala ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un waɗanda suke saura waɗanda suke jin magana su ne kaɗai suke amsa kiranka ya rasulallah wal mauta su ka matattu ya ba'athuhumullah Allah zai tayar da su ranar alkiyama thumma ilaihi yurja'un sannan ya zuwa gare shi ake mayar da su wato ma'ana waɗanda suke wannan ƙarin tasliya ne ban haƙuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke bujire masa waɗanda suke bujire ma kiransa ba sa amsa kiransa to Allah maɗaukakin sarki ya riga wato ya kashe zuciyarsu da wannan zuciyar ita ce wannan zuciyar ba ta jin gaskiya amma duk wanda zuciyarsa take da rai take jin gaskiya to wannan shi kan yana amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duka ga bai amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ya kashe zuciyarsa ba ta ji ji irin na lura abinda ake nufi da as-sama'a nan shine sama'a atibab ji wanda yake na lura wa sama'a talabul haq jin na al isgha jin sauraro da kuma talabul haq da neman gaskiya saboda akwai wanda zai ji magana kawai dan dai ya wuce ne ya ji ana ji ba nema yake ya ji ba amma wanda zai zo ya ji dan ya san me ake yi don kuma ya san cewa shin abin nan gaskiya ne ya karba ko ba gaskiya ba ne wato ya kau da kansa to wannan shine wanda yake da rai to kuma waɗannan su ne waɗanda suke amfanuwa da kiran annabi sallallahu alaihi wasallam don su ne ake kaunar za su amsa Allah maɗaukakin sarki ya kore ƙudura annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya shiryar da mutane ta karfi da yaji shi sai ne amma jiyarwar jiyarwar tasa ta tsaya ne akan waɗanda suke da rai waɗanda suke da zukatansu suke da wato rayuwa ta imani ta asalin imani da rayuwa ta wato cewa zuciyarsu wato a shirye take ta ta karɓi gaskiya amma waɗanda suke zuciyarsu ba ta karɓar gaskiya ko kuma waɗanda suke matattu ma'anar mutuwa a nan wajen shine kafirci matattu suka annabi sallallahu alaihi wasallam baya jiyar da su Allah ta'ala ya ce innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa du'a idha wallaw mudbirin kai ya rasulullah baka da iko ka jiyar da wato matattu su kafirai waɗanda yake zuciyarsu ta wato zuciyarsu ta riga ta kekashe a cikin kafirci wa innaka la tusmi'u summa du'a kuma baka jiyar da kurame kira baka kurame baka jiyar da su kiran da kake musu kiran kiranka ba za su ji ba idza wallaw mudbirin yayin da suka juya baya suna masu abin suna masu bujirewa gare ka kuma Allah madaukakin sarki yana sifanta kafirai da kan cewa misalin su mathalul ladhi wa mathalul ladina kafaru ka kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa misalin kafirai kamar misalin wanda yake kira wanda yake kira wanda baya ji ne sai dai kawai yana jin addu'a yana ji ana ɗaukaka murya kuma yana jin ana kira amma bai san abin da ake faɗa ba wannan shine misalin kafirai wato tamkar dabba ne lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce waɗannan tamkar dabbobi ne bal sun fi ɓacewa ma daga hanya sun da su dabbobi ba a yi su da kwakwalwa ba amma su waɗannan suna da kwakwalwar amma ba sa hankalta da ita suna da idanun ba sa ganin gaskiya da su suna da kunnuwan ba sa jin gaskiya da su to sannan Allah ta'ala ya ce wal mauta ya ba afuhumullah matattu kuwa Allah zai tashe su ranar alkiyama wato an sanya waɗanda ba sa ji wato misalin su su ne misalin matattu to kada ka tambayi wani abu na halin su su kam Allah madaukakin sarki zai tayar da su ranar alkiyama thumma ilaihi yusharu a cikin wannan akwai tahdidi ne cewa su su matattu waɗanda ba sa jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah fa zai tayar da su kada su ɗauka kan cewar abin ya tsaya a nan shikenan an kira su ba su ji ba shikenan sun sha a'a Allah zai tayar da su sannan gare shi za su koma Allah zai tashe su ranar alkiyama sanan gare shi za su koma domin kenan za a yi hisabi alkurani cike yake da kamanta muminai da rayayyu matattu a kafirai kuma da matattu Allah ta'ala ya ce inna ma tunziru liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu 'ala alkafiri alqur'ani ya zo ne ya gargadi ga wanda yake rayayye shine mumini wato gargadin alkur'ani ga muminai yake amma kafirai su kan za a yi musu gargadi don kafa hujja amma ba sa amfana da gargadin alkur'ani don ba sa jinsa ji wanda don ba su da rai tunda Allah ta'ala ya ce man kana hayyan wanda yake rayayi su ga kafirai ba rayayyu bane Allah ta'ala ya ce wa ma yastawi al wal basir wala dhulumatu wala nur wala adh-dhillu wala wa ma yastawi al-ahya'u wala wa ma yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله تعالى يتي مكاهو دميغني بس يديدي با ولا الظلمات ولا النور دبي ده حسكي با ديدي سكي با dufai a nan wajen hanyoyin jahiliya kenan kafirci duk yawan hanyoyinsu gabaki daya ba daidai suke da annur wanda yake shine hanya ɗaya ba shine musulunci wala dhillu wala harur inuwa wadda take cikin shari'ar musulunci ba ta yi daidai da rana ba wanda ita ce dukkan wata shari'a ba ta musulunci ba wa ma yastawi al ahya'u wal amwat rayayyu ba su daidai da matattu ba muminai su ne rayayyu matattu kuma su ne kafirai ba daidai suke ba ina zaka kamanta wanda yake da rai da wanda yake ba shi da rai to a cikin cewar wal mauta ya ba'athuhumullah wannan kamar yadda muka ce tsoratarwa ne da wato narko daga Allah kan cewar kafirai da ba sa jin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai tayar da su kuma ya zuwa gare shi za a tattara su akwai fuska da waɗansu malamai suke cewa wannan ayar ta kunshi wa'adi ne wato kyakkyawan alkawari ne Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rubuto daga Imam al-Hasan al-Basri yana cewa ma'ata wal mauta yab'athuhumullah ay wal kuffar Allah ba'dahum lil islam su ko kafirai to daga cikin su Allah zai shirye da waɗansu ya zuwa ga musulunci thumma ilayhi tuhsharun sannan duk baki ɗayan ku gare shi za a koma sai ya zamanto cewar kafiran da ba sa ji yanzu wannan wani abin kauna ne a gare su kan cewa to Allah fa zai iya shirye da su ya zuwa ga musulunci don haka su ji tsoron kan kada su mutu ba su shirye zuwa ga musulunci ba sannan a tayar da su gaban Allah jalla wa'ala saboda haka a ciki akwai wato ƙarin rarrashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan da suke matattu Allah zai rayar da su domin alba'asu a nan wajen kinaya ne na rayarwa da wato rayuwar imani kuma wannan shine abin da ya faru waɗansu da yawa daga cikin waɗanda suke sun yi adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya Allah ya shirye su ya rayar da zukatansu suka shiga musulunci kamar irin su Abu Sufyan irin su amru ibn al-as irin su ikrimata bin abi jahal da sauransu da yawa waɗanda daga cikin kafiran quraish wanda daga baya Allah ya jefa hasken musulunci ya rayar da su suka musulunta قالوا قل إن الله ذكرنا في الكتاب من ce wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbi kuma suka ce wato su mushrikai laula nuzila alaihi ayatun min rabbih ina me yasa ba za to a saukan masa a sassaukan masa da aya mana daga ubangijinsa qul ka ce musu ya rasulullah inna allaha qadirun ala an yunazzila aya lalle Allah mai iko ne kan ya sassaukar da aya walakin na aktharahum la ya'lamun amma mafi yawansu ba sa sanin haka wato Allah ta'ala ya bamu yake yake faɗa yana mai bada labari akan halin da mushrikai suke suna cewa laula nuzila alaihi ayatun min rabbi to a saukar da ayoyi a gare shi mana daga ubangijinsa domin laula anan wajen ba tana nufin harafin da take bukatar sharaɗi ba ce tana da ma'anar halla to a saukar da aya a gare a sassaukar da aya a gare shi daga ubangijinsa an fara a farkon suran kan cewar wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya daga cikin ayoyin ubangijin su da take zuwa musu face sun bijire daga gare ta amma ko ba za su daina cewa a kawo aya ba ma'ana suna neman aya irin wadda suke so ayar da Allah ya kawo ba ita suke so ba tunda akwai ayar to suna neman aya irin wadda suke so ita suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul Isra wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina liruqiyyik hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu suka ce suka kawo irin jinsin ayoyin da suke so na farko suka ce a ɓuɓɓugo musu ruwa daga cikin ƙasa ya zamanto maka ta koma idaniya ta zamanto gonaki maimakon su rinka tafiya tsa'ifa ta zamanto maka maimakon ya zamanto wadin gairi da zara'in ya zamanto gonaki to marasa hankali ba sa tunanin hikimar Allah a kan cewa ya mayar da maka ta zamanto wadin gairi da zara'in saboda albarkar ɗaki duk wanda zai zo sai dai je dan ɗakin Allah da maka ta zamanto irin sham ce waje mai ni'ima mai sanyi mai kayan wato ko ina ka gani ko reshar ga jamalu tabi'a kyawun wato tabi'a da mutane abin da zai kai su shine wannan yawon shakatawa kamar yadda ake tafiya sham kamar yadda ake tafiya kasashen da ake shakatawa irin su abin nan a afirka ta kudu irin su kenya irin su tanzania wurare da suke da wato daji da irin su yankari nan da wannan shi ne zai kai su ba ɗakin Allah ba amma sai Allah ya yi wannan garin ke kasashe ba shi da daɗin zama saboda tsananin zafi da rashin wani abu na jamalu ɗabi'a duwatsun ma ka gansu baƙi kirin masu sanya ka wato kamar abin nan masu kaskantar da kai da jin wato babu wani abu wanda yake na jazibiya da suke da shi wanda zai sanya ka rinka shauki ga wato san ɗabi'ar wajen sun gafala ga wannan to shi kansa wannan ya isa ya nuna kan cewar ai baya cikin hikimar Allah ba ta rataya da ya sanya ayar irin ta jinsu wanda suke faɗa ba haka zalika daga cikin ayar da suka nema shine kan cewa a mayar musu dutsen safa ya zamanto zinariya gabaki ɗaya ya zamanto kan cewa maimakon kawai suna zuwa suna neman kuɗi suna zuwa suna tijara daga sham suna samun da yake sham su ne suke da kuɗin zinare suna ɗauko eh, dananiyar daga can suna kai kayayyakin su sayar ya zamanto kawai zuwa za su yi su haƙi zinare daga cikin dutsen safa ko kuma suka ce sai an nuna musu sai an zo musu da Allah tare da mala'iku sun gansu kabilan a gabansu bani isra'il da suka nemi wannan su ba su ce ma sai an yi musu wannan ba cewa suka yi arina Allah jahara nuna mana Allah mu shi da idanu uru-uru fa aka zato saboda wannan abin da suka faɗa ma annabi Musa mai Allah ta'ala ya musu gabaki ɗaya sai aka saukar da tsawa ta halaka su to irin waɗannan su suke so ko kuma suka ce a kawo musu littafi autar ƙafi sama ka tashi ka hau cikin sama walan nu'mina li ka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u kuma ba za mu yadda cewa ka hau sama din ba har sai ka sauka mana da littafi muna karanta shi Allah ta'ala kuma kada mu manta fa a farkon suna ya ce walau nazzalna alayka kitaban minas sama'i falamasuhu walau nazzalna alayka kitaban falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da ka sauka musu da littafi daga sama suka taba shi da hannunsu suka ga littafi din ne da za su ce wannan sihiri ne mabayyani saboda haka sauka da littafi ma ba shi zai sa su imani ba ahlul kitabi ai sun tambayi Musa sama da haka yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min dhalik faqalu anil Allah arina Allah ja'ratan fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim da suka tambayi annabi Musa ya sauka musu da littafi daga sama sun yi imani ai ba su yi imani ba bal ƙara kafirci suka yi akan kafircin su saboda haka irin ayoyin da suke irin jinsin ayoyin da suke faɗa kenan kuma da suka nema da suka nema kamar yadda ya zo a cikin hadisi a cikin musaddarak hakim hadisin abdullahi ibn abbas da suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanya mana dutsen safa ya zamanto wato zinari sai mala'ika jibril ya sauko wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbaka yuqri'uka yuqri'uka yuqri'u alayka salam ubangijinka yana yi maka sallama kuma yana ce maka yaji abin da mutanen ka suka ce idan kana so in sanya musu dutsen safa ya koma zinare amma duk wanda ya kafirta daga cikin su to zan masa azaba la u'adhibuhu ahadan min al'alamin azabar da zan taba zan tabe ma wani ba daga cikin talikai in kuma in kuma suna in kuma kana so to in bude musu kofar taubati war rahma kofar tuba da kofar rahma yace ya rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal baba taubati war rahma bal ka bude musu kofar tuba da rahma saboda haka Allah ta'ala ya bude musu kofan tuba da rahama domin shi sunnar Allah yayin da mutane suka kirkiri aya suka ce ma annabi suka yi masa kalubale ka zo mana da kaza idan ya zo da wannan ayar suka ki imani to Allah sai ya musu isti'sal sai a abin nan sai a wato a tumbuke su ga baki daya sai a tumbuke su ga kamar yanda kake yin alhasad kake yin girbi ya zamanto babu tun daga asalin za a sai a cire su tun daga asalin su a tumbuke su ya zamanto babu sauran hanzari a gare su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba a bude ma mutanansa babu taubacewar rahma ya gwammace ya haƙuri akan karyata shi da suke yi ya haƙuri akan bijirewa da suke yi yana sauraro har Allah madaukakin sarki ya kawo lokacin da zai zamanto wannan haske na imani ya shiga cikin zukatansu to anan suka ce me yasa ba za a saukar da irin wannan jinsin na ayar ba jawabin shine qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kace musu Allah mai iko ne ya saukar da aya Allah mai iko ne ya saukar da aya domin Allah mai iko ne bisa komai walakin na aktharuhum la ya'lamun amma mafi yawansu ba su san haka ba mafi yawansu ba su san menene hikimar Allah na bai saukar da ayar da suke iktirahi ba yawansu ba su sani ba akwai kuma fuskoki na hikima da dama wanda daga cikin su malaman mu kamar yadda suka yi bayanin su Sheikh Islam yana bayanin su ce yanzu kamar ayar da suka nema ta amayar da dutsen safa ya zamanto zinari wannan muqabilinta shine kofar tuba da rahama wanne ne yafi kofar tuba da rahama ko ka a sa muku aya wanda yake iya wanda suka gani su ne kai za su samu wannan aya amma na baya ba za su samu wannan gatan ba domin ita aya irin wannan tana zamanto aya ne ga waɗanda suka gani me yasa ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani ta kowace aya ta daga cikin ayoyin annabawa yanzu kamar asa musa sandan annabi musa wanda suka gani a sahara su ne ya zamanto aya a gare su suna gani suka fada su kai sujada amma sauran mutane sai dai a basu labari ba su ga wannan ayar ba amma alkur'ani kamar yadda yake aya ga waɗanda aka saukar da shi a yayin da suke nan haka yake aya ga waɗanda suka karanta shi shekaru dubu da ɗari hudu da talatin da uku kamar a cikin yanzu saboda aya ce mai rai wadda ba ta karewa saɓanin sauran ayoyin annabawa kamar yanzu ayar annabi isa da zai zo mutum yana cikin kabarinsa ya kira shi ya tashi kaga wanda suka gani su ne wannan su ga wannan ayar amma sauran kuma fa ba su ga wannan ayar ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayar ni ayar da aka bani ita ce alqur'ani kuma ina fata na zamanto na fi su yawan mabiya saboda aya ce wadda ba ta yankewa da rayuwar annabi sauran annabawa ko ayoyinsu suna karewa da rayuwar annabawa to shine wannan yana daga cikin wajihin sani da su ba su sani ba wanda yake walakin na aktharuhum la alamu da yawansu ba sa sanin haka daga cikin fuskar da malamai suka ambata na rashin sanin kafirai na kan cewa me yasa Allah bai yi wato bai amsa wato kalubalen da bai amsa abin da suka nema da suke cewa to aka bashi aya daga ubangijinsa ba shine waɗansu daga cikin jinsin ayoyin da suka nema ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar wannan ayar ta zo face halakar su ta zo tare da ita kamar da suka ce a zo musu da Allah da mala'iku kabilan gaba gadi a gaba su gansu in suka nemi wannan idan suka idan suka dage akan neman wannan halaka su za a yi kamar inda ya faru gabanin Isra'il haka zalika cewar a saukar musu da littafi daga sama wanda suke karanta shi wannan ba zai sa su yi imani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayat wa ma mana'ana an nursila ayatan illa an kazzaba bihal awwalu wa ma mana'ana illa tahwifa wa ma man wa ma mana'ana an nursila ayatan وما منعنا أن نرسل آية إلا أن كذب بها الأولين illa an kadzaba biha al-awwal wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ba wani abu ne ya hana mu mu turo da aya ba ta jinsin wanda suke iktirahi illa an kadzaba biha al-awwal face na farko su ma sun karyata saboda haka babu abin da zai sa waɗannan su yi imani sannan sai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ya yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba da take tafiya a bayan ƙasa wala ta'irin ya tsiru bi janahihi ko wani tsuntsu da yake da yake wato tafiya a cikin sama da yake iyo a sama da fukafukansa illa umamun amsalukum face al'umomi ne tamkarku ma farratna fil kitabi min shay ba bar komai a cikin littafin Allah ba Allahul mahfuz thumma ila rabbihim yuhsharun sannan dukkaninsu ya zuwa ga ubangijinsu ake tayar da su wato idan kuna neman aya ga aya nan cike a cikin halitta shi ne Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wannan aya ce babu wata dabba a cikin ƙasa a dabba ita ce wadda take ma ya dubbo alal ard abinda yake tafiya a bayan ƙasa duk wata dabba da take bayan ƙasa al'umma ce tamkar ku mutane duk wani tsuntsu da yake tashi da fuka a cikin sararin samaniya al'umma ne kamar ku ta yaya suka zama zamanto al'umma ne kamar mu wannan a ciki ya rage gami amfani da hankalinmu mu gano irin wannan waje din mabudin ilimi ne aka bamu babba wanda sai yanzu mutane ake gane wannan ilimin ake ganin kan cewa kowanne daga cikin dabba dinnan al'umma ce in ka duba duniya in ka duba al'ummar dabbobi na ni'ima wato awaki da shanu da tumaki in ka duba al'umar dabbobi masu cin dabba kamar su irin su zaki irin su siyaki irin su damusa hmm, irin su kura za a ga al'umma ne kowace da tsarinsu wanda suke tafiya a kai wannan tsarin shine fa yanzu fa ake bincike na ilimi akan sa ake kira ecosystem duk karatun da ake yi ilimin da ake yi na halittar Allah ne kuma gashi dama Allah ya bude mana wannan mabudin ilimi yace al'umma ne kamar ku to wannan bai ishe ku zamanto aya ba haka zalika tsuntsaye babu waɗansu tsuntsaye wani tsuntsu da yake tafiya a sama face shi ma al'umma ne kamar ku ku mutane malamanmu na da suna cewa wajahin mu matsala ɗin kamar shine kan cewar kowannensa kowanne daga ciki wato yana da rayuwa irin ta rayuwa ta wato halitta halitta ne da yake da rai wanda yake ci gaba da rayuwarsa ta tsari wanda Allah ya sanya alal misali mutane mutum za a yi cikinsa wata tara saniya za ta yi ciki shekara ɗaya zomo zai ciki ga iya watannin kowanne da irin nasa tsarin amma dai wannan tsarin shi yasa za ga yayin da ake karanta tsarin ta tanasuli reproductive system ba kawai na mutum ake karantawa ba in kana so ka san ilimi sai ka karanta na dabba masu karanta biology ba haka kuke yi ba sai kun karanta ba sai kun karanta na dabbobi kun karanta na bera kun karanta na na zomo kun karanta na saniya na akuya domin kowa al'umma ne kamar yadda mu mutane nake al'umma kamar yadda Allah jalla wa ala ya faɗa sannan kowa yana da nizaminsa sa kamar yadda ku mutane kuke da nizamin to waɗansu daga cikin malamai kuma suka ƙara da kan cewa kowanne daga cikinsu yana da sanin Allah da bauta da yake ma Allah irin wanda ta dace da halittarsa kamar yadda ku kuke yi tunda Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi da godiya ga ubangijinsa saboda haka su ma suna da sanin su ga Allah wanda yake ya dace da su kamar yadda kuma kuke da kuke da sanin Allah jalla wa ala sai dai su bambanci ba ba su taklifi ba don saboda ba su da hankali na wato su fahimci umarni su yi aiki da shi amma an sanya su akan tsari wanda yake a wannan su kamar yadda ku aka sanya ku akan tsari wanda akan sa kuke sai dai kuma aka baku aka ikon wato ku sanya wannan ihtiyarin wannan wato kudurar da Allah ta'ala ya baku na zabi tsakanin gaskiya da shari'a da ku bi ko kar ku bi an baku wannan ya zama to ya bambance ku da shi a sanya ku yi amfani da wannan zaɓin naku ku bi hanyar da sauran jikinku yake a kai wanda yake shine hanyar tsarin Allah jalla wa'ala to a cikin wannan wannan ya isa ya zama to aya sannan Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay bamu bar wato bamu bar komai ba bamu bar wani abu ba a cikin littafi alkitabi a nan wajen akwai fuska biyu ga malamai fuska ɗaya aka ce Allahul mahfuz abinda ake nufi shine Allahul mahfuz babu wani abu da baya cikin Allahul mahfuz shine allan Allah wanda wato shine littafin da Allah wanda Allah ya kira shi ummul kitab wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim shi alqur'ani yana cikin ummul kitab ba shine ummul kitab din ba ummul kitab shine lauhul mahfuz wanda ya kunshi dukkan littafan Allah kuma wanda ya kunshi dukkan abin da Allah ya kaddara zai faru shine martaba na biyu na kaddara martaba ta farko shine sanin Allah sannan martaba na biyu shine nufi na Allah sannan na uku shine alkitaba rubuta dukkan abin da Allah ya nufi zai afku a cikin lauhul mahfuz dukkan wani abu wanda yake zai afku hatta ganye da zai fado daga sama وما من وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها باب wani ganye da zai fado face ya san shi wala habbatin fi zulumatil ard babu wani kwaya da aka binne a cikin duhun ƙasa kaga kuma kwaya a cikin duhun ƙasa akwai wanda manomi shine ya binne ta akwai wanda saniya tana cikin tafiya ta danna ta a cikin ƙasa ta shiga cikin ƙasa ba ta san ma ta danna ta ba akwai wanda iska ce ta je ta ɗebe ta ta je ta faɗi daga baya da aka yi wata iska ta zo ta rufe ta ta zama to a ƙarƙashin ƙasa to duk wannan Allah ya sani wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin ko danye ko busasshe illa fi kitabin mubin ba kawai Allah ya san shi ba yana rubuce a cikin littafi mabayyani to ka duba wannan ilimi na Allah ka duba wannan ilimi na Allah peji nawa ne zai iya dauka eh ko kuma idan ma ka ce computer ne ai kun san computer akwai tape da ake yi da kenan da akwai tape magnetic wanda ana cewa wata a tep din kwamfuta da yake da wata kwamfutar tep din ta za a yi zai iya zagaye duniya ya sake zagaye duniya to idan wannan abin da yake kwamfuta na sanin abin da malami abin da dan adam ya je ya sanya na ilimi kenan to idan wannan na sanin Allah ne hmm, ka duba fa ba fa ana maganar a yanzu bane a yau tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halitta har zuwa yanzu har ai tashin alkiyama ba kawai Allah ya sani bane a rubuce yake a cikin littafi mabayyani to wannan littafin da ake nufi anan shine Allahul Mahfuz kuma wannan shine mashhurin magana a wajen malamai ma farratna fil kitabi min shay babu wani abu da Allah bai faɗe shi bai rubuta shi ba a cikin wannan littafi shi yasa babu abin da zai faru face Allah ya rubuta shi saboda haka wannan na imani yana daga cikin abin da yake assasa imani da kaddara na kan cewa duk abin da zai faru ba kawai Allah ya san shi ba ya nufe shi ya ma rubuta shi kauli na biyu kuma shine aka ce abin da ake nufi shine alqur'ani ma farratna fil kitabi min shay ban bar komai ba a cikin alqur'ani wato komai na ilimi komai na ilimin da ya dace da a ce yana cikin alqur'ani yana cikin alqur'ani saboda haka abin da ke ciki kuma shine na sakon Allah babu wani abu na sakon Allah face alqur'ani ya kunshe shi alqur'ani ya kunshi sakon dukkan annabawa kuma ya kunshi hukuncin dukkan wani abu da Allah ya yi bayaninsa sa wannan shi ma tabbas haka din ne amma akwai ayoyi waɗanda suke sun bayyana wannan audah daga wannan kamar wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun sauka maka da littafi mai bayyanawa ga komai ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa tafsila kulli shay rarrabewar dukkan wani abu dukkan wani abu Allah ya rarrabe shi a cikin alqur'ani amma ba lalle ya zamanto rarrabewar da ambaton sa balo balo ba wani abu bil ishara ne ai ishara gare shi wani abun kuma a mayar da shi zuwa ga inda zaka same shi shine sunna ko kuma ijma'i ko kuma qiyasi tunda jami'ul jami' jami' alqur'ani shine jami'ul jami' shi ya tattara abin da yake tattarawa tunda in ka tattara hukunce hukuncen musulunci ga baki daya <clears throat> suna cikin alqur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi to dukkan waɗannan kuma suna cikin alqur'ani saboda haka dukkan hukunce hukunce suna cikin alqur'ani kamar yadda kuma dalilu dalil dalil dalilin dalili dalili ne abinda qur'ani bai nuna shi ba mubasharatan amma idan alqur'ani ya nuna dalilin sa shi kuma wannan dalilin ya nuna wannan to alqur'ani ya nuna shi saboda haka ta wannan nahiyan shi ma wannan ayoyi guda biyu nan da na ambata wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay da kuma tafsila kulli shay sun wadatu akan nuna cewa alqur'ani ya kunshi komai na hukunci shi yasa da aka tambayi abdullahi bin mas'ud a yake cewar me zai sa ba zan la'anci wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance ta ba kuma tana kuma ita la'antacciya ce a cikin alkur'ani yana nufin wato me zuwa ta kara a gashi don gashin ta ya tsawo wadda take yin haka take zuwa a yi mata da wadda kuma take yi din masu zuwa sa extension na gashi ibn mas'ud da ya gani yace wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma tsina nune a cikin littafin Allah sai wata mata ta zo ta ce na karanta alqur'ani daga farko daga bakara har nasi ban gani ba yace la in kunti qara'atihi laqad wajadtihi in ko kin karanta alqur'ani lalle kin samu sai ce ina yake yace wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya baku to ku yi aiki da shi ku karba abinda kuma ya hane ku ku hanu saboda haka yana cikin alkur'ani tunda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hana wannan yace la'anallahu wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima ah, wan namisa wal mutanammisa lil husn thumma ila rabbihim yuhsharun sannan gabaki ɗayan su ya zuwa ga ubangijinsu ake tayar da su ma'ana dukkan dabbobi din wato kenan alhashuru tayar da mutane bayan sun mutu bai tsaya akan mutane ba kamar yadda su ma suke umamun amsaluna kamar yadda za a tayar da mu ranar alkiyama su ma haka za a tayar da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqtasu lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna za a biya haƙƙi ga dukkan wanda yake da haƙƙi ranar alkiyama har sai an biya haƙƙi na wato akuya wadda take mara kaho daga akuya mai kaho wannan shine ma'anar da Allah ta'ala ya ce bai halci sama da ƙasa ba sai dan gaskiya idan ya zama tokan cewa mai haƙƙi haƙƙinsa ya salwanta wato kenan batil ya tabbata duk rashin haƙƙi shine batil zalunci ya tabbata kenan to amma Allah ya haƙi gaskiya ce za ta tabbata gaskiya shine duk mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa hatta dabba wadda ta tunkuyi wata dabbar ranar alkiyama ita ma sai an zo an yi musu kisasi an sanya marar kaho kaho ta tunkuyi mai kaho da kahonta sannan a mai da su zaman totar ɗaya to ina kuma ga kai mutum ina mu ga mutane ka ci haƙƙin mutane yau ka kwana lafiya gobe ma ka ci haƙƙin mutane ka kwana lafiya jibi ma ka ci haƙƙin mutane ka kwana lafiya a ce shikenan ka sha ina haƙƙi ɗin kenan halitta ba ta zama to ta tabbatar da haƙƙi ba don ta tabbatar da gaskiya Allah ko ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq ba malaci mai da kasa ba da abin da ke tsakanin su sai dan gaskiya to ya daga cikin wannan gaskiyar shine za a baya haƙi ga dukkan mai haƙi domin idan ya zamanto akwai sauran haƙi da yake saura wato batil ya zamanto ya tabbata kenan wanda ke kuma wannan muhalli. to wannan ya tabbatar da kan cewa dabbobi ma za a tayar da su ranar alkiyama za a yi hashuru saboda aka ka tsaya ka duba ka gani wannan yana daga cikin abin da zai wajabta mana mu ji tsoron Allah ba kawai mutane ne za a tashi ranar alkiyama ba hatta dabbobi tun daga wanda aka yi tun daga zamani idan ana ba ana kawo muku ana kawo mana hotunan waɗansu dabbobi da aka yi su da dinosaurs wanda ake ta zanen su wanda aka ake ta suranta su ba wanda ya gansu amma ana suranta halittar su to da su da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk Allah madaukakin sarki zai tara mu ranar alkiyama walladina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat waɗanda suke wadanda suke ƙaryatawar ayoyinmu marratan ba'da ukhra at-takdhib shine ayi isa matuka wajen ƙaryatawa su ƙaryata su sake ƙaryatawa waɗanda suke ta ƙaryata ayoyinmu summun wa bukmun su kurame ne wato ba sa ji wa bukmun kuma bebaye ne ba sa faɗar gaskiya fi dhulumat kuma suna cikin suna cikin duffai duhu iri-iri ba duhu guda ɗaya ba man yasha illahu yudlil wanda duk Allah ya so sai ya batar da shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah ya so sai ya sanya shi akan tafarki madaidaici wanda yake nuna al'amarin nasa ne amma wannan shine yake sifanta halin kafirai kafirai ba akan bayani suke ba shi yasa zaka samu magana su kullun ta take canzawa yayin da suka suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasa tsayar da magana guda marratan su ce mahaukaci ne sun tabbatar ba mahaukaci bane sai su dawo su ce a'a ba mahaukaci bane mawaki ne sai za su ce a'a ba mawaki bane wato tabin uh, wato sihiri akai masa sai kuma su dawo su ce a'a shine ma mai yin sihirin fadallu fala yastati'una sabila su bace suka sake sakin suka kasa samun tafarki guda daya wannan shine alamar wanda yake fi zulumat a cikin dubbai mana ya kama wannan ya kama wannan amma wanda yake akan haske shi wannan tafarkin sa guda daya ne maganar sa guda daya ce ba ta canzawa to kafirai kuwa a haka suke ko a yanzu haka zaka same su a kafirci baya canzawa Uh, ba za ka taɓa ganin su sun kawo wata magana ta haske ba sai dai zalunci wato sai dai duhu su ne suka kawo makaman wato ƙare dangi su ne suka kawo fitsara su ne suka kawo suka mayar da wato zalunci ya zamanto an tabbatar da shi ya zauna da gindinsa har aka yi masa majalisa ta ɗinkin duniya don majalisar zalunci ce ba majalisar adalci ba me yasa aka kafa majalisar ɗinkin duniya don fata tabbatar da halaccin kafa Isra'ila shine kadai abin da ta fara yi kenan League of Nations daga bayan wanda ta zama United Nations kuma har a yanzu doka kuduri nawa ne na majalisar ɗinkin duniya wanda aka yi Isra'ila ta take shi amma kuduri ɗaya idan wata ƙasa ta yi musamman in ƙasar ta musulmi ce sai a yi taron dangi a je a cita da yaƙi haka aka yi ma haka aka yi ma iraq haka aka yi ma libya haka yanzu ake so a yi ma syria saboda haka majalisar din duk wannan yana daga cikin wato abin da yake nuna maka kan cewa kafirai fit volumat a cikin dubbai suke domin babu adalci a cikin sha'anunsu sannan haka zalika in ma ka zo wajen kuma sauran ɗabi'a ta ɗan adam dukkan wata fitsara daga wajen daga wajen su take su ne suke yin su ne suke yin su ne suke sana'ar abubuwa da yake jirkita hankalin mutane na daga wato abubuwa masu sanya maye da abubuwa waɗanda yake za su sanya sinadarin su kashe al'umomi suna nan ma suna bincike yadda za su yi ma al'umma ta zama to cewa an canza halittar mutum ai waɗansu mutane wanda ba abin da suka sanya sai dai su ta aiki kamar jakai amma ba su da kwakwalwar da za su yi tunani sannan suna wannan binciken idan banda idan banda idan banda wanda yake cikin duhu waye zai tsaya wannan binciken musulunci zai taba wannan binciken musulunci da yake so ɗaukaka mutum ya zuwa ga matsayi wanda yake zai mai da shi tamkar mala'iku amma ka ji wannan su tunaninsu shine su samu su zama da mutum ya zama to kamar jaki saboda me saboda so suke samu wanda zai ta aiki su ta shin kuɗi kalilan daga ciki su kuma su ne suke ganin su suka cancanta su rayu don har fitar da theory suka yi har fitar da nazariya suka yi hmm? nazariyar darwin survival of the fittest wanda yake yake da ikon ya zamanto shine yake da ƙarfi da basirar da ya fita ta sauran mutane to shi ya cancanta ya rayu sauran mutane ku duk su zamanto sun halaka ita ce nazariyar hitler hitler abin da yake nan ya ce in kai ba aryan ba ne baka cancanci ka rayu ba aryan su aka yi su don su zamanto su ne wato asiyad su ne sayidai su ne shugabanni sauran mutane ku sai dai su zamanto in ba za su hidimta musu ba to a halaka su waɗansu kuma cancanta su zamanto sun rayu ma gabaki ɗaya su ne sami yun. a cikin samiyun din ma kuma yahudawa saboda haka yi dauki eh, eh, eh, ya dauki mashru'in kashe su gaba ki daya to babu kwakwalwar da za ta yi irin wannan sai kwakwalwar da suke babu imani a ciki wallazi na kadzabu bi ayatina masu ta ayoyin Allah to amma kuma duk wannan sai da ikon Allah domin Allah ya so batar da mutum shine zai batar da shi Allah ya so shirye da shi kuma sai ya ga sanya shi akan tafarki madirici Allah ya sanya ma cikin shiryayyu قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما Allah ya ce kul ara'aitakum ku bani labari wato ku duba ku gani ku bani labari in atakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku aw atatkum sa'a ko sa'ar alkiyama ta zo muku a ghayra Allah tad'una in kuntum sadiqin shin wannan Allah za ku roka in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wannan Allah za ku roka ya yaye muku wannan azabar ko kuma ya tsirar da ku daga tashin hankalin ranar alkiyama in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne bal ba za ku kira wani Allah ba iyahu tad'una shi Allah shi za ku kirawo fa yakshifu ma tad'una ilaihi in sha'a ya yaya abinda kuke kiransa abinda kuke roƙonsa kuke roƙonsa kuke roƙo a wajensa ya yaye shi in sha'a in ya so Watan Sauna ma tushrikun ku bar abinda kuke shirka da shi wannan shine halin kafirai yayin da tsanani ya sauka a gare su dukkan kafiri yayin da tsanani ya sauka a gare shi zaka ji Allah yake kira oh my god oh my god oh god haka zaka ji ana kira ba za su kira wani Allah ba ko da yake zaka ji abin nan zaka ji wani lokaci a cikin jirgin ya kusan faɗuwa zaka ji ana cewa oh jesus hmm. saboda me saboda sun ɗauka shi ne Allah saboda sun ɗauka shi ne Allah to amma wato gunki masu bautar gunki ba za su kirawo gunki ɗinsu ba saboda sun san cewa gunki ba shi ne Allah cewa suke gumaka su ne suke musu fada zuwa ga Allah amma sun san ba su ne Allah ba to shine nan Allah yake nuna halin mutum yayin da tsanani ya sauka a gare shi tsanani din nan shine tsanani wanda yake mai iya gushewa mai zuwa ya gushe shine azabar Allah shine idan tsanani ya sauka na azaba daga Allah kamar wata azab abin nan kamar girgizar ƙasa kamar guguwa kamar ambaliyar ruwa kamar masifar fari kamar masifar talauci ko dai wani tsanani wanda tsananin zai kai kaga lamal ja wa laman ja babu mafuka babu inda zaka je ka buga ka gaba inda zaka je to sai aka an koma ga Allah a lokacin wa, wa za ku kirawo in ba Allah ba in ku masu gaskiya ne idan da ku masu gaskiya ne akan wato cewar a, a gumaka suna da wani sultani da wajen su za ku je amma za ga Allah ake komawa ya zuwa gare shi kuma Allah ta'ala ya ce kuma idan kuka shi kuke kira fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai ya yaye abin da kuke kiransa kuke kiransa da shi kuke kiransa yi muku agaji a kansa sai ya yaye muku in sha'a in ya so wato kenan kaga Allah idan ya so yana amsa addu'ar hatta kafirai in Allah ya so addu'ar kafirai ma sai ya amsa shi yasa din ake kyale su sai addu'a kaga lokacin da aka shi yasa Imam Malik yake cewa idan aka tashi roƙon ruwa in aka tashi tafiya roƙon ruwa a ahlul kitabi da suke zaune a cikin musulmi ahlul zimma wanda suke zaune da su zaman lafiya suka ce su ma za su fito su yi roƙon ruwa irin nasu ya ce a kyale su su ba ba cewa ya haɗu su ba kamar yadda muke yanzu za a yi taro sai a ce a bude da addu'a musulmi a rufe da addu'a kirista wannan kuskure ne musulmi bai halatta ya zauna ya ce za a yi addu'a kirista ya ce amin ba a wajen su su je su tasu don a yanda suke kiran Allah ba yadda mu muke kiran Allah bane mu muna kiran Allah bisa gaskiya bisa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ikhlasi su kuwa babu wannan in ma akwai ikhlasin babu shari'a ba su da shari'a amma an suka ce za su yi kiran saboda tunda musulunci ya yarda a kyale su kansu ba addinin su sai a kyale su su ma su je su yi addu'a irin tasu ta roƙon ruwa da su ya su ba musulmi su haɗu su yi tare da su ba wannan kuskure ne domin in kai haka ka inganta addinin su kenan ka ce musulmi za su iya yin addinin su amma in ka kyale su su addinin su ba ka inganta addinin su bane ka kyale su ne akan abin da addini ya ce a kyale su akai ba cewa aka yi an inganta addinin su ba da aka ce su zauna akan addinin su saboda akwai hikima da Allah madaukakin sarki ya ce idan har sun yadda sun biya jizya za su zauna lafiya tare da musulmi a karba a kyale su daga cikin hikimar shine suna nan kan addinin nasu su rinka yin shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun mutane suna musulunta domin musuluncin wanda yake ya san littafi da aka saukar daga baya ba kamar musuluncin kafiri kinni bane domin musuluncin kirista ko ba yahudi yana nuna musuluncin malami ne musuluncin mai ilimi ne saboda ya san addininsa kuma duk da ya san addinin nasa ya zo musulunta wannan shaida ne ga Allah kan cewar abinda Allah yake faɗa na kan cewar addinin addinan da suka gabata sun yi ishara ga addinin musulunci gaskiya ne to shi yasa Allah ya kyale su don su zamanto shaida kan tabbatar wannan gaskiya amma ba wai inganta addinin su bane a shahid Allah madaukakin sarki yakan karbi yana karban addu'ar hatta kafirai in Allah ya so kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan aya wanda ba sa ai ba wai sai an biya jizya bane za su zamanto kafiran amana eh, idan ya zamanto mulkin musulunci yana kansu to ne dole sai sun biya jizya amma yayin da ya zamanto kan cewa mulkin musulunci ba yana kansu ba aka yi zama wanda yake na alkawarin zaman lafiya ya zamanto almusta'aman kenan wanda aka amintar da shi hmm? mu kanmu amintar da mu aka saboda cin mu aka da yaki eh, ba cin mu aka ba tura ne suka ci mu da yaki ba tura 200 suka zo suka ci mu da yaki su su 200 ne fa da suka zo suka zo kasan nan eh? muna kuma da rashin muna da rashin haɗin kai idan da za da mun yi haɗin kai a lokacin nan da mun gama da su sahih suna da makamai wanda ba mu da shi amma ɗari biyu a kan daular usmaniya baki ɗaya inda mun yi haɗin kai da mun gama da su to amma da ya ƙabi allahu amran kana mas'ula na allah ya hukunta al'amari wanda yake dama rubutacce ne saboda haka cimma aka yi da yaƙi aka zo aka yi alƙawarin zaman lafiya tsakanin dukkan fi'at da suke a cikin kasar da musulmi da wanda ba musulmi ba da sauransu to saboda haka wannan alkawari na zaman lafiya wanda yake shari'a ta yadda da wannan farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar alkawarin amana yayi tare da yahudawa da suke madina alkawarin zaman amana yayi tare da su na'am ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء Balam ce walaqad arsalna ila umamin min qablik haƙiƙa wallahi mun aiko da manzanni ya zuwa ga al'umomi waɗanda suke gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un sai muka karke su da wato tsanance tsanance al ba'sa shine ana kinaya da al ba'sa da yaki wato tsanani na yaki wanda yake za da abin da ya kunsa na zubar da jini da tashin hankali da ban tsoro da koran mutane daga gidajensu da abubuwan da yaƙi ya ƙunsa wadarra da kuma cututtuka wato shine rashin lafiya da annoba wato abubuwa dai na tsanini wannan sunar Allah ce muka rike su da wannan la'allahum yatadarra'un domin su kaskanci ga Allah su tadarru'i su rinka wato kiran Allah da murya ta wanda wato ƙaunarsa ta tsananta bukatarsa kuma ta ƙarfafa ya zamanto ba shi da mafuka in ba Allah ba shine at-tadarru' a tadarru shine mutum ya rinka kiran Allah da yar murya yana kuka yana kaskantar da kai yana jin cewar idan Allah bai amsa kiransa ba to ba shi da wata mafaka in ba gare shi ba falaula idja'ahum ba'suna tazarra'u to da da yayin da tsananin namu ya zo musu tazarra'u sun yi tazarru'i walakin qasat qulubuhum amma ba su haka ba sai zukatansu suka kekashe wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa falamma na su ma zukiro bih yayin da suka bar wato abinda aka yi musu wa'azi da shi suka ki aiki da shi fatahna alaihim ba kulli shay sai muka bude musu kofofin dukkan komai hatta idza farihu bima utu har sai da suka so yin alfahari har sai da suka yi alfahari da abin da aka ba su suna cewa gashi nan mun samu dama wannan wahalar da aka yi ta dan lokaci kaɗan ce yanzu gashi nan mun tabbata mulki ya tabbata zaman lafiya ya tabbata shine alfahari ba sa ganin cewa daga Allah ne akhadnahum baghta sai muka rike su barabe wato ba tare da wani tsammani ba fa idahum mublisun sai ga su wato suna masu yankewar kauna daga samun dukkan wani ɗauki ko taimako daga Allah faƙuti a dabirul ƙaumin ladina zalamu sai aka yanke bayan mutane waɗanda suke azzalumai walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah akan wannan wannan sunnar Allah ce wato idan Allah ya turo manzanni ga al'umomi to sai Allah ya jarbe su da tsanani nau'i daban-daban na tsanani domin yayin da mutane suka yayin da mutane suka shiga cikin tsanani to lokacin ne suke roƙon Allah bil haqqi da gaskiya amma yayin da mutum yake cikin wadata da wadaka da izza sai ma ya manta ya addu'a mantawa ma yake da yin addu'a ana yin sallah kawai nan da nan sai da assalamu alaikum sai a tashi a fita amma yayin da ya zama to an kore ka aiki ga ga matarka ta saka a gaba ga yara an ce za a biya kudin makaranta ba kudin makaranta hutu ya kare ga ka buɗe sto kaga babu komai baka da ko kobo da zaka bayar kuɗin cefane kuma an zo ana ce maka bada kuɗin cefane ka rasa yanda zaka yi yayin kake cikin wannan tsananin kai wasa da sallah kai wasa da addu'a hmm? <laughs> rabin wannan ma ba zai saka kai wasa da addu'a ba ballan tana tsananin ya to wannan zai ce sunnar Allah idan Allah ya aiko manzanni sai ya riki al'umominsu da tsanance tsanance da cututtuka la'allahum yatadarra'un dan su tadarru'i domin Allah wannan tadarru'in yake so domin wannan shine yafi kusanci ya zuwa ga mutum ya fuskanci Allah da gaskiya an taba zuwa wajen wani bawan Allah wani malami na kan ambata muku wannan za a tafi roƙon ruwa aka ce ana ganin cewa shi salihi ne malamin sunna ne aka ce ya zo ya jagoranci ne zai yi sallar roƙon ruwa kamar yadda na Umar yakan gabatar da Abbas ya tawassuli da addu'arsa saboda kusancinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka waɗannan mutanen sun san sunna suka yi tawassuli da addu'arsa saboda salaharsa da rukunsa da sunna sai shi to ku dakata tukuna sai ya shiga gida ya ce me muke da shi aka gaya masa gashi da akwai wannan a rumbu akwai wannan akwai wannan ya ce to duk a tattara a bayan sadaka aka tattara ga baki ɗaya aka bayan sadaka ya ce to mu fita yanzu yanzu bukatar ta da gaske ce ta gaskiya ce ya san zai roki Allah da gaskiya da tabarru'i na haƙiƙa wato at yana zuwa ma wanda yake cikin tsanani ne to Allah yana kawo wannan tsananin don tadarru'i da haka yayin da Allah ya jarabe ka da tsanani ba wai Allah baya son ka bane ba wai Allah baya jin roƙon ka bane Allah yana son ka roƙe shi da wannan tadarru'in da wannan kaskantar da kan da wannan tawalu'u wanda yake nuna gaskiyar bukatuwa gare shi jalla wa ala amman yujibul muqtarra idza da'a wane ne yake amsa ma wanda yake cikin halin larura yayin da ya kira shi in ba Allah ba to al shi ne yake tadarrui kuma shine Allah yake so daga wajen bayinsa yayin da ya jarabce su walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim ma yatadarrun Allah ya ce mun rike su da azaba ba su yi istikana ba istikana shine shine wato ka zamanto miskini ka ce kai ba komai bane a wajen Allah wa ma yatadarra'un ba su yar murya ba wajen ta kaskanci wajen roƙon Allah ka san yadda aka ce mutum ya zo ya yar murya ka san in ka je wajen mai hannu da shuni ka yadda za ka ce masa a taimaka maka ba muryar daban ce to ballantana a ce Allah za ka yi ma wannan wanda ka san shi ne kaɗai zai iya yaye maka halin da kake ciki to nan tazarru'in Allah yake so saboda shi ne yake sanya mutum ya kiran Allah daga cikin daga cikin daga cikin asalin zuciyarsa to yayin da mutane suka yi tazarru'i hmm, shine to abinda Allah yake so shi yasa ya ce wa falawla idja'ahum ba'suna tazarru'u da yayin da tsananin mu ya zo musu sun yi tazarru'i da wannan yafi musu alkhairi wannan akwai kuma wato to me wato wannan laulaɗin da ma'ana halla ce to me yasa ba su yi tazarru'i ba yayin da tsananin namu ya zo musu wato domin shine abin da Allah yake so shi yasa yayin da muka shiga cikin halin tsanani abin da Allah yake so mu ji ta jin kunutu a ta jin addu'o'inmu jama'a a rinka addu'a amma cikin jin wadansu suna cewa to wai ci kenan ba sai a ce addu'a ba za mu tashi mai wani abu ba to yi addu'a ai wani abu ne shine matakin farko bal shine ma na ƙarshe tunda duk wani abu da za a yi idan babu addu'ar ko an kulla za a yi shi ba zai tasiri ba saboda haka addu'ar ita ce awwalan wa akhiran ita ce farko ita ce karshe kuma gashi abinda Allah ya ce falawla suna ba'suna tadarru to yayin da tsananin namu ya zo musu me yasa ba su yi tadarru'i ba walakin qasat qulubuhum amma sai zukatan su suka kashi wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa a ku bari wannan abin da ma yana zuwa sai ga ayin ta kawo dalilai kaga masu abin da shiga gidan rediyo da masu rubuta sun je suna yin suna yin analysis suna yin cama ai dama irin wannan yana faruwa duk shekara talatin akan sami irin wannan fari dama irin tuhuwar hamada ce dama dama ai science ya nuna haka geography ya nuna weather study ya nuna hmm? shaidan duk ya kawata musu azaba duk me ake so a yi a ɗauke ku bar Allah tadarru inda Allah yake so ku yi ya zama tuba ku yi shi ba har wato a yi a raba abin da Allah cewa ba Allah kamar wa nuna ba Allah ne ya kawo wannan abin ba amma yanda ya zama to an hada shi da Allah cewa wannan abin daga Allah ne saboda haka mu tuba ga Allah mu istighfari mu tazarru'i gare shi mu raddul mazalim duk irin wa'annan abubuwan to abin da ake so a ji ba kenan sai ka ji ko lokacin da ake yin fari ne in aka zo ana ana cewa a zo a tattauna ya za a yi ai magani in ka ji in malami ya zo yana cewa ai wannan abin daga Allah ne zanuban mu ne sai ka ga wanda aka kawo shi mai analysis dan science Allah Allah yake shiru to duk da yake dai an ce dai shi nan addu'a dai gaskiya ne to amma fa ya kamata mu lura kaza shikenan sai ya zo ya rushe duk wannan abu shine wa zayyana ash shaytanu ma kanu ya'malu duk wannan abin ba wai dabarar sa bace tazinin shaytan ne wahayin shaytan ne kun san shaytan yana wahayi a cikin zukata kuma wai wahayin da shaytan yake kada ka dauka shaytan din fa inda ake faɗan shaytan shaytan din dan dan wato dan galadima ne wanda ba abin da ya sani sai dai yayi irin maganganun yan bori akwai shaytan dan science wanda zai zo maka da physics eh ya zo maka da irin dabaru na physics da theories na physics da wane ne da analysis duk domin me don domin ka ɗauke mutane daga Allah ya zamanto abinda Allah yake nema daga bayinsa abinda Allah yake so daga bayinsa ya zamanto kai ka ɗauke su daga wannan to yayin da ya zamanto har suka raja akan wannan abin suka manta da wa'azi falamma su ma dhukiru bihi suka bar wa'azi irin barin wanda ya manta da shi bai san ma an yi ba babu zancen alkur'ani babu zancen wa'azi babu zancen komawa ga Allah suka manta suka raja a cikin duniya kawai suke gani da asbab cause and effect kawai suke gani to Allah ta'ala ya ce fatahna alaihim ba kulli shi, sai mu bude musu kofofin komai shine istidraji sai ce kun ga dama mun gaya muku ai dama ga dalili kuma da muka yi kaza muka yi kaza kun ga gashi an samu maganin al'amar sai Allah ya bude kofofin komai ya zamanto kan cewa an daɗa ƙara bazama a cikin bata hatta idan farihu bima utu har sai mutane sun yi alfahari da abin da Allah ya basu da abin da aka basu na wannan canzawar halin ba su dangana shi ga Allah ba suna ganin dabarar su ce suna ganin abin da suka aikata ne wanda dan ya kawata musu shine zo natijar ne suka yi alfahari da wannan kuma babu abin da Allah baya so irin alfahari to akhadnahum baghta Allah ya ce sai mu kama su bagtatan mu rike wato sai azabar mu ka akan su bagtatan ba tare da tsammani ba fa idahum mublisun to sai su zamanto sun masu wato yankewar wato masu yanke kauna daga wannan daga dukkan wani taimako kuma daga Allah tunda sun riga sun bashi to idan suka yi haka yayin da wannan abin ya zo azabar Allah eh, yayin da ta zo musu barabe fa a adabirul qaumil ladina sai a tumbuke bayan azzalimai a yanke bayansu ya zamanto babu su babu zuriyarsu ga baki ɗaya abinda suka gina na hadarar tasu ta kawo karshe walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yabo ga kansa wato ma'ana kawo ƙarshen azzalumai a bayan ƙasa wato ni'ima ce ganin ƙarshen zaluncin azzalumai ni'ima ce saboda na farko akwai sanyayawa ga zukatan mutanen kirki wa su dora qaumin mu'minin Allah wato yayi wato ya sanyaya zuciyar zuka mutane mumine. kan cewa ga wanda suka yi ma Allah waye Allah ya nuna musu Mumine sai su ji daɗi sannan kuma duniya ma gabaki ɗaya sai ta duniya ma gabaki ɗaya sai ta ji daɗi dan ta huta hmm? mustarihun wa mustarahun bihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayin da aka wuce da jana'iza mai huta mai hutu da wanda ake hutu daga gare shi mai hutu shine wanda yake mutumin kirki yayin da aka dauke shi a cikin jana'iza za a kai shi cikin kabari hutu ne rayuwar duniyar wahala ce game da kabari ga wanda yake mumini sadiki wa mustarahun min wanda kuma ake hutawa daga gare shi shine kafiri wanda yayin da aka dauki yayin da aka dauki gawarsa da ƙasa da duwatsu da dabbobi suna cewa tur da kai a sauri a kai shi mu huta daga sharrinsa to saboda haka kawar da wato wato ta'sil wato a a a a tumbuke azzalumai daga bayan ƙasa ni'ima ce ga duniya gabaki ɗaya shi yasa Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito daga wajensa yana cewa idan Allah madaukakin sarki ya nufi dawwama da ƙarin arziki na mutane idan Allah ya nufi wato dawwama da ƙari ga mutane sai Allah ya azurta su da alƙasdu wato wato taka tsantsan ya zamanto ba sa saba ma Allah ba sa wuce iyaka wal afaf da kamewa idan kuma Allah ya nufin ya tumbuke mutane ya yanke bayansu su sai ya bude musu kofofin wato alkhiyana ha'inci hatta idan farihu bima utu akhadhahum akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun har sai sun ya sun samu sun yi alfahari da abin da suka samu suna ganin wannan khiyana ita ce mai bi ita ce mai ita ce mai amfani Ka ga mutum ya yayi kulle kulle yayi zalunci yi makirci hmm, ya yi munafunci yayi annamimanci yaga kuma ya ci hmm, ga ya ci an zaɓe shi ya zamanto to ya zamanto ya samu abin ya samu biyan bukata sai ya rinka kan cewa wannan ha'inci ne yake ci saboda sai ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi har sai yayi yana alfahari da kan cewa shi ne in ma an gaya masa Allah ya girman kai hmm, ya faɗa saboda shi yana ganin kan cewa wato makircinsa da munafuncinsa ya ci to a lokacin nan kuma sai rikon Allah ya zo ya kama shi wannan ita ce sunnar Allah jalla wa'ala da haka musan san sun koyaushe wato alkur'ani yana karantar da mu sunnonin Allah mu fahimci sunnonin Allah jalla wa'ala mu bi su sai mu zauna lafiya sai mu samu nasara a cikin rayuwar mu mu samu biyan bukata idan kuma muka ce zamu ci karo da sunnar Allah to hanyar Allah ba ta canzawa mu ne zamu zamanto asararru mu ne zamu zamanto tababbu Allah ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك